sanda muna cikin matukan wani hali wanda muka cinci kanmu mu especially mu yan arewa yana da wani abu kamar yashi ne akan musulunci ba sani ba ko kuma kan arewa ne ta kamar mai ba sani ba amma yanzu ne ma magana babu ma musulmi a ofishin shi kuma babu ma musulmi a OIG state nashi za su secretariat nashi. abu ne idan ka ji abubuwan da suke faruwa a cikin ofishin inspector general police sai da kanka za ka yi kunya. a binciken addinin su ko kuma wurin da za a yi postin nasu ba criteria ba ne abin da muke duba shine competence na mutum watan wadda ya dace da wannan wurin jama'a assalamu alaikum rundunar 'yan sandan najeriya tare da rundunar sojin ƙasar da ma 'yan sandan ɓoye irinsu sss a najeriya su ne cibiyoyin da suka fi muhimmanci wajen tabbatar da ci gaba da haɗewar ƙasar da kuma kwantar da wutar fitintunu masu ɗimbin yawa da suke addabar wannan ƙasa tamu. Daga lokacin da aka ce ɗaya daga cikin waɗannan muhimman sassa ta zamo sai ɓangaren ƙasar ɗaya ko kuma sai wani addini ɗaya kawai ke iya riƙe mukami ko samun ci gaba a cikinta, to an kashe wannan sinadari na haɗin kan Najeriya baki ɗayanta. Tun kamar watanni biyar da suka wuce, filin ciki da gaskiya ke bin sawon wasu abubuwan da suka yi ta faruwa, kuma suke ci gaba da faruwa har ya zuwa yau da nake magana da ku a cikin wannan runduna ta 'yan sandan Najeriya, na game da yadda ake ƙarin girma. ko ake naɗa jami'ai akan mukamai ko kuma ake canja musu wuraren aiki da dama. A ƙoƙarin haka wannan fili na ciki da gaskiya ya samu ganin takardu masu ɗan karen yawa na naɗe-naɗen da aka yi da ƙarin girman da ake yi a cikin wannan runduna abin da ya janyo ayar tambaya a kan ko wannan rundunar 'yan sandan ta ƙasa baki ɗaya ce ko kuma ta wani ɓangare ne na ƙasar. Bayan da muka tattara waɗannan bayanai, muka kuma tattauna da wasu jami'an 'yan sanda manya da ƙanana. Mun dunkula su baki ɗaya muka nufi ofishin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Mr. Solomon Arase domin jin martaninsa ko kuma bayani na waɗannan abubuwa. Tun ma daga ranar da muka ce za mu fara gabatar da wannan shiri na yau ɗin, kakakin Sufeto Janar ɗin wato ACP Olabisi Kolawole ta fitar da sanarwa tana musanta abin da za mu faɗi. to amma kuma mun samu dai mun yi magana da ita kuma har ma ta samo wanda yake iya magana da harshen Hausa a cikin ofishin Sufeto Janar ɗin domin ya amsa wasu daga cikin waɗannan tambayoyin. Wanda zai magana da Hausa a madadin ofishin Sufeto Janar ɗin na Najeriya shine DSP Tinja Mazam Ibrahim. Abubuwan da ake zargin suna faruwa a ofishin Sufeto Janar Solomon Arase da sauran sassan rundunar 'yan sandan Najeriya. sun haɗa da cewa a yanzu a ofishinsa duk mabiya addini ɗaya tara, cewa akwai gurabu masu yawa na kwamishinonin 'yan sanda har ma da na mataimakan speto janar ɗin 'yan sanda wanda shi Mr. Salmo Arasa ya ki cikawa saboda kusan dukkan waɗanda suke layin ciki waɗannan gurabu 'yan arewacin Najeriya ne. akwai ƙananan jami'an da ake musu ƙarin girma suna tsallake ɗaruruwan mutanen da suke gabansu cikin su hadda ita kakaki rundunar wadda ita ce take lamba ta ɗari hudu da shida cikin jerin waɗanda suke riƙe da mukamin CSP wato chief superintendent to amma aka tsallake mutane 405 da suke gabanta aka ba ta mukamin acp ko mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda kuma duk wato waɗannan da ake musu irin wannan ƙari sun fito ne daga wani yanki guda na najeriya haka kuma wajen naɗin-naɗin da ake yi a wasu muhimman sassa kamar na rundunonin mobile wato 'yan sandan kwantar da tarzoma da 'yan sanda na sashin kare manyan mutane da ake kira special protection unit ko spu a takaice da kuma ta masu kare wuraren tattara kudaden haraji na ƙasa baki ɗaya kusan dukkan waɗanda ake naɗawa kan waɗannan mukaman 'yan yankin kudancin najeriya ne to sai dai abun mamaki yayin da waɗannan suke faruwa dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu da aka tura jihohi guda shida da suke yankin arewa maso gabashin Najeriya inda ake yaƙi da Boko Haram 'yan arewacin Najeriya ne, babu ɗan kudu ko ƙwaya ɗaya. Bari mu faro da batun ofishin shi kansa Sufeto Janar Solomon Arasi. A halin gaskiya mu 'yan sanda muna cikin matukan wani hali wanda muka tsinci kanmu mu especially mu yan arewa. Abin da ke faruwa daga bisani shi ne da daya. na ɗaya shi ne babu ma musulmi yanzu a ofishin shi aiki yanzu da IDP na shi yanzu da nake maka bayanin nan ah. idan ka yana alaka da ɗan arewa to wannan ɗan arewa ne ya zama wani dan arewa ne da ba za a ce ba ko wani abu ba sai dai kawai yana da wani abu kamar kiyashi ne akan musulunci ban sani ba ko kuma kan arewa ne ka kamar mai ban sani ba amma yanzu ne yake ma magana babu ma musulmi a ofishin shi kuma babu ne a oigc nashi that secretariat nashi lokacin da ya zo ya cancanta su haka kawai da cire su daya bayan daya daya bayan daya kamar da wasa ga shi a yau yadda ke wa magana duka ya cire su gara gida domin gujewa tantama ga sunayen manyan jami'an 'yan sanda da suke ofishin speto janar na najeriya solomon arase baki ɗayansu na ɗaya shine acp idowu owuhunwa daga jihar Edo wanda shine PSO na Arashe wato Principal Staff Officer, sai CSP Bolu Etete daga jihar Bayelsa, sai SP Francis Aniebi daga jihar Akwa Ibom, sai CSP Oliver Odimaga daga jihar Rivers, sai DSP Shola Oyelumade daga jihar Ondo, sai DSP Eneze Makonju daga jihar Edo. sai DSP Anti-God Time daga jihar Akwa Ibom, sai DSP Rotimi Akin daga jihar Ogun, sai ASP Chinedu Mba daga jihar Abia, sai DSP Bulus Rimam daga jihar Taraba, sai kuma DSP Tinja Mazam daga jihar Yobe, wanda shine ofishin Speto Janar ɗin ya ce ya amsa tambayoyinmu kan abubuwan da suke wakana, kuma ya fara da yi mana magana kan wannan batu na cewa me yasa duk jami'an da suke aiki a ofishin Solomon Arashi mabiya addini ɗaya ne kuma 'yan arewa waɗanda ma ba musulmi ba ne su ƙwaya biyu ne rak a cikin ofishin. Wannan tambaya abu ne wadda zan ce aikin ɗan sanda ba aiki ba ne wadda muna recruitment ko ɗiban ma'aikata muna binciken addinin su ko kuma wurin da za a yi posting nasu ba criteria ba ne. abin da muke duba shine competence na mutum watan wadda ya dace da wannan wurin a tura shi aiki a wannan wurin so tambaya akan ko addinin mutum in aka daga irin wa'annan tambaya ana kokarin a raba kan 'yan sanda kenan nawa bayani nawa ganewa fahimta kenan in kuma mutum zai tambaya haka sai ya tambaya ya kara da tambaya akan cewa nawa ne kuma matsafa dan su ma akwai wadda su kuma da a traditional worshipers watan masu addinin gargajiya kenan ai ya kamata su ma a tambaya a ga mutum nawa ne masu addinin gargajiya. Wani abin mamaki kamar da muka faɗi a can wani gefen shine dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu da aka tura jihohi shida na arewa maso gabashin Najeriya inda ake fama da rikicin Boko Haram 'yan arewa ne baki ɗayansu kuma in banda guda ɗaya dukkan su musulmi ne. Bayan su ma akwai manyan jami'an 'yan sanda masu mukamin DCP ko mukaddasan kwamishinan 'yan sanda guda shida da aka tura domin aiki a manyan shiyoyi guda biyu na arewa maso gabas ɗin wato shiya ta sha biyu da ke bauchi da shiya ta uku da ke yola waɗanda dukkansu 'yan arewa ɗin ne jami'in 'yan sandan da muka yi magana da shi ya ce akwai dalili a aikin aikin ba wai ah, jiha ba ne aiki ne na kasa baki daya kuma yanzu a takaice da ke gaya maka yanzu north east north east a takaice yanzu haka duk wanda senior officers na mu that is daga city da dc nasu yanzu duka yan arewa ne abin da yake nan ya ce su suka ja problem nasu na boko haram ko su za su je su kare in ya a je a kai su ba san me nufi ba so idan ka dubi wani abubuwan gaskiya ababe ne wanda ba mu taba ganin shi ba sai yanzu da yake mulki kuma mulkin da yake mana mulki ne na gashi ne kamar karya abun mamaki To, a saboda ba mu da wadataccen lokaci ba za mu iya karanto muku sunayen dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu na yankin jihohin arewa maso gabashin Najeriya din ba domin tabbatar da wannan ikirari da shi wannan dan sanda ke yi, amma a cikin shirinmu na gaba za mu kawo muku sannan za mu ɗora da irin naɗe-naɗen da ake yi a cikin rundunar ta 'yan sanda cikinsu har da irin ƙarin girma wato special promotion da ake yi na tsallake na gaba da aka yi ma wasu jami'an 'yan sanda a cikin makon da ya shige waɗanda dukkansu sun fito ne daga yankin kudancin Najeriya. Mu kasance lafiya.